الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tanin albarka na sunan at-tirmidhi na abu isa imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan muke gabatarwa a wannan masallaci mai tanin albarka masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu muna daren daren litinin wacce take daren goma sha takwas ko daren sha tara eh, duk dai akwai irgen nan a tsari na najeriya yau daren sha takwas a tsari na saudiya yau daren sha tara don litinin eh, ranar juma'a saudiya suna da sha shida mu najeriya na cewa sha biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren 22 ga daren 22 ga watan ah, agusta shekara ta 2016 miladiya a ah, yau shi ne karatunmu na hamsin ko yin karatu na 49 yau insha Allah ta'ala shi ne karatu na hamsin ah, za mu tashi a kitabul jana'iz babi na 67 hadisi na 1065 babun ma ja a fi karahiyatil firari min ta'un ko babin bayanin da yazo game da kin karahiya haramcin alfirar gudu ya al alfirar gudu don allah yake cewa ah, in yi illa firara mina tsawon babin rashin halacci ko haramcin gudu daga annoba حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي ذكر الطاعون يا أنبتمه النوبة إرم كولرا kama na amai da gudawa ebola da wasu cututtuka masu yi wa mutum ɗaukan kwaf ɗaya faƙala sai annabi ce baqiyatu rijzin aw azabin da rijzu da azabin ma'ana ɗaya mai ruwaya ne shakka ragowar azaba ne ursila ala bani ala ta'ifati min bani isra'il wanda aka aika wasu kungiya na bani isra'il shi yasa yau kada wata annoba ta faru ka ɗauka ba a taɓa samunta ba sai yanzu kada ka ce tun da ba ebola sai yanzu ai shekaru dubinnai akwai duk cututtukan annoban nan da kake gani da Allah ya saukarwa banu isra'ilawa da suka karyata annabawansu to shi ya ragowar ya rage akwai kale a sama lokaci lokaci sai Allah ya jefi 'yan najeriya ne yan amerika ne yan ingila ne yan chadi ne da wasu bangarori nata ragowa ce ta azaba haka ce ko baqiyatu ko wa baqiyatu rizin a azabin ursila ala ƙwa'ifatin min bani isra'il wanda aka aika wa wasu bangarori na bani isra'ila an gane ko fa'iza wa waqa'a bi ardin idan annoban ya faru a gari wa antum biha ko kuna garin fala takhruju ha kada ku fita daga garin tunda ya rutsa da ku wa idza waqa'a bi ardin in ya abka kuma wata gari walastum biha ba kwa garin fala tahbidu alaiha kada ku taho garin yanzu a nan manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi magana magana ne guda biyu asalin annoba da kuma in ya faru me za a yi ko asalin in ya faru dama wanda yake garin kada ya fita wanda baya garin kada ya shigo asalinta kuma ragowa ne na azaba na mutanen da ah, inda za mu gane ragowa ce ta azaba rijizu ah, idan ka duba ƙur'ani a cikin suratul baqara Allah ce fa baddala alladhina zalamu قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كان رجز سنة وإن cututtuka da yadda kuma ya maimaita irin wannan a suratul araf fa arsalna alaihim rizqan min as-sama'i ibn al-malik yace su ma Allah ya tura musu annoba kaga su wancan da suka canza ai Allah ya ce ya tura musu rizqan min as-sama'i bai faɗi irin ta ba akwai amai da gudawa a ciki akwai kwalara a ciki kuma kaga wancan ayar yana magana ne akan banu isra'ilawa don Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qul nadkhulu hadhihi alqaryata wanda kafin wannan ya kira banu isra'ila sau biyu ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun nabiyu ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal alamin da su aka ce wata ko yawman la tajzi da su aka ce wa in najaynakum min ali fir'auna da su aka ce wa iz farragna bikum al bahra da su aka ce wa iz wa adna musa musa 40 layla thumma takhastum al ijla min ba'di zalika wa antum ta'lamun da su Allah yake maganar cewa sun ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhakum sa'ilatu وان تنظرون ده سوء الله يتي فظللنا عليكم الغمامة وظللنا عليكم الغمامة وانزلنا عليكم من ديك ده سوء الله يمغانا ده سوء الله يتي وإذ قل ندخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رجدا وادخل الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم أو تقراءة وسنزيد المحسنين سيتي فبدل الذين ظلموا qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rizqan min as-sama'i bima kanu yasqun shafa ibn al-malik yace da ibn al-malik yace Allah ya turo musu annoba a sa'a guda awa guda sai da mutum dubu ashirin da hudu suka mutu dattawa manya dattawa tsantsa annobar da Allah ya buga su da ita kwalara ce ko ibola ce take a awa ɗaya sai da mutum dubu ashirin da hudu suka mutu wannan kenan shi ya sa ma shi ya sa ce idan annoba ya faru a gari kada ku fita da garin da sunan in gudu ne za ku yi sannan me yasa ya hana gudu ya zo abin da yake nufi fala takhruju minha firaran wa innama yamna'uhu at-tauba wal istighfar idan annoba ya faru a gari kar ku fita ku gudu abin gudun ku ba zai tunkure ta ba qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yanbiukum ma kuntum ta'malun saboda haka in annoba ya faru kwalara ne ebola ne to wanda bai kamu ba rigakafi shine tuba da istighfari wata astaghfirullah astaghfirullah da kina tuba daga kananan zunubi a yi sifa daga kananan zunubi a tuba daga manyan zunubi to shi yake dauke shi an gane ko shi yasa ko da annobar amu amwas ai ya lagume rayukan bai sama da dubu eh, ashirin ya Allah ya tura annoban kuma yana kama kowa imamu tsayibi ya ce don haka idan annoba ya faru a gari jama'a kana garin kai dan kasuwa ne ba ana ka zuwa tsari ba in lokacin zuwa tsarin ka yayi in kana da wata bukata ba hana ba an hana da ka yi bulaguro da suna mai ka gudu amma don bukata kana iya fita don ya ce fala ya fa wa waka bi ardu antum biya fala takhruju minha wata ruwa ta ce firara sannan kuma in ya faru ba wa garin karkuto wa filbabi an sarwa ku zai mabin sabi kenan jama'a wani yana nuna mana idan kwalera ya kwantar da wani ana tiritin nasu asibiti aka ce an hana zuwa gaisuwa to bai dace ka je ba don ka ko da ya haɗu faru a gari alawajul umum a ina ake jinyar abun a kama asibiti to ba za ka je ba ina fata an gane wanda yake aiki asibitin kuma nas wane ne ba zai ce bari in karbi hutu in gudu ba kashi ya kama yana duty sai a cigaba da duty ko ba gaba yawwa to shi da kenan abu na yake nufi wa fil babi ansar wa ma bin sabir wa abdurrahman bin auf wa jabir akwai hadisin abdurrahman ibn auf anan uh, shi hadisi abdurrahman ibn auf ruwayar bukhari da muslim sai na umar in ban manta ba ya tashi takanas kawo ziyara wa ɗaya daga gwamnoninsa ne a iraki ne ko a sham a matsayinsa na shugaban ƙasa yana zuwa sai gwamna ɗin da mukarraban gwamna suka taho wajen gari don su tare shi shigo shi kenan sai suka gaya masa ba amma ya amiral muminin akwai annoba a garin sai fara shawara da wanda suka yi masa rakiya da yan garin ya ce me kuka gani wasu suka ce ka fita ne don wata al'amari ba ma ganin dacewar ka fasa abin da ya kawo ka ka shiga wasu kuma suka ce a'a tun da akwai damuwa kar a shiga abin da sai ba da dama ke ta wannan tattaunawar babu wanda ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan annoba a cikin su sai na umar yayin yunkurin zai koma sai abu ubaida ibn al-jarrah ɗaya cikin mubashari na biljanna wanda a kansa aka saukar da la ta judu kauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika taba fi qulubihim al iman sai ta ya amiral mu'minin zaka guji kaddaran Allah ba za ka shiga ba za ka guji kaddaran Allah sai sai na Umar ya ce ya kai Abu Ubaida wallahi da wani ba kai bane ya faɗi wannan maganar sai na ba shi kashi amma tun da kai ne ba zai yi ma komai ba za mu gudu daga kaddaran Allah zuwa kaddaran Allah na firru min qadri la ila qadri shi wanda shi Abu bai da dama yana da matsaya wa na al'umma ba yana cikin mu bashari na biljanna annabi ya nada shugaban amintattu na wannan al'ummar ya ce li kulli ummatin amin kowane al'umma Allah yana nada shugaban amintattu sai ya ce wa aminu hadhihi al'umma abu ubaida bin jarrah shugaban amintattun wani al'ummar abu ubaida bin jarrah an gane ko to abu sai na umar yana rufe baki sai ga abdurrahman ibn auf shine isharar hadisin da malaye a nawa abdurrahman bin auf abdurrahman dan au yana zuwa sai ce aito ni na ji hadisin annabi ma akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan annoba ya faru wanda yake garin kare fita wanda baya garin kare shigo sun sai na umar yace to masha Allah mun samu hadisi mu koma gida ina fata an gane wannan kaga wanda kenan ya nuna ka sai na umar baya ciki sai ya kime ya ki shiga kaya aiki da hadisi a zamanin sai na umar da umar ya koma annoba ya annoba sai na umar ya tura abu ubaida wasiƙa don annobar ya zo ya yi yawa a garin ya rubuta a wasiƙar idan wasiƙa ta ta zo maka ya kai abu ubaida da safe kafin yamma ina son in ganka in wasiƙa ta same ka da yamma kafin safe ka baro garin ina son ganin da kai wa abu ubaida yana hawaye ya ce na gane amirul muminina yana sona ne baya so na mutu sai rubuta amirul mu'minin ni ba mai saba wa umarninka ba don annabi ya ce mana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin sai dai umarninka anan ya ci karo da na annabi tunda annoba ya faru ina ganin ba zan fita ba ka bari in Allah ya kaddara na yi tsawon rai annoban ya kare bai kama ni ba in zo in bai tsawon rai ba shi kenan kuma ka nema mun gafara an gane ku aka kawo sai na Umar amsar wasiƙar sai na umar ya karanta yana hawaye sai mukarraban suka ce a mata abu ubaida shin abu ubaida ya mutu ne sai sai na umar ya ce la walakin na boka da an ya mutu ya kusa ya mutu ko ciki iko allah haka annobar ta kama shi an gane ko haka annobar ta kama shi da annobar ta kama shi har ya tara sahabbai da tabi'ai yake musu nasiha a nasihar ya ce ina muku wasiya da sallah da azumi da zakka da kaza da kaza da kaza da kaza dogon nasiha yi musu lokacin annobar ya kama shi har ma yake cewa wa alamu annal mar'a law ummira alfa la budda lahu an yasira ila masra'i hada ku sani duk mutum da Allah zai ba su shekara dubu yayi akwai ranar da dubun zai kare zai shiga halin da nake ciki na yanzu na magagin mutuwa wanda a wannan annobar ya rasu sannan kuma hadisin ya nuna idan annoba ya faru a gari karka fita din ana maganan karka fita in me in babu dalili karka fita da niyyar gudu dan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani zo ya musulunta ana kiransa zaidul khairi a jahiliya da ya musulunta aka sanya masa suna zaidul khairi shi da mutumin da tun da ya musulunta bai yi ibada ba bai yi aikin ladan bai yi aikin sabo ba sai mutu sai fara magana ya rasulullah a ware mu mutane kaza kacal za mu tunkari kafirai a gari kaza kaza Wannan mai ta wannan mutumin ka abun mamaki ne da za ka yi tsawon rai ai da an sha mamaki ya ce ya rasulullah ba zai tsawon rai ba to lokaci akwai annoba sai annabi ce ai wannan annobar zai kama ka kuma a cikinsa ajalinka zai zo to sai mutumin ya ce to ai ba zan mutu ba alhali ban isar da musulunci wa na ba tunda da Allah sai mai ku anfusakum wa alaikuna to shi ne daga nan aka ce masa ba zai yi ba ba za ka iso da rai ba ya ce sai dai in mutu a hanya in samu ladar zai ina hanyar da awa da shi da ya zo ya hau dokinsa kafin ya bar garin annobar ya kama shi mai ruwa yake cewa faƙafika yasbiƙul maniyya maniyata wal maniyyatu tasbiquhu yana ƙoƙarin ya riga mutuwa isowa garinsa mutuwa kuma na ƙoƙarin riga shi ɗauka yana gudu a kan doki sai su kuwa a hanya ya rasu kaga yanzu shi ba ya fita ya guji cutar ba ne ya fita ne don je ya yaɗa mai da awa ya sauke wajibin da yake kansa domin ah, salafu salih suna da gaggawan isar da sakon da suka sani muddin sun tabbatar da ingancinsa shi yasa in ba manta ba abu zarin al in ba manta ba yadda imam bukhari ya kawo a cikin sahih bukhari yake cewa law wada'tum as-samsamata fi unuki hada wa ashara fi hada wa ashara ila unuki thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan qabla an taqdiru alayya la yace da za ku ɗauki samsama ya ce samsamatu shine zararren takobi yace ku aza a wuyata don ina wa'azi ina faɗin gaskiya sai kuka yi baya da wukar za ku caka to da kafin ku caka zan iya sake isar da kalma ɗaya na wa'azi sai na isar kafin ku caka mu wannan kenan saboda haka in dai da niyyar gudu wannan shine bai halatta ba amma inda niyyar bukata to wani mutum yana iya fita ya yi bulaguro sannan kuma wannan asali na jabir kuma shi kuma annabi ya ce alfaru min ta'un kalfari min zahaf wanda ya gudu zuwa annoba ya faru a garinsu kamar wanda aka je yaƙi ne ya gudu a wanda ya je aka je yaƙi ya gudu yana da laifi wasabiru fihi lahu ajru shahir wanda annoba ya faru sai ya yi haƙuri har annobar ya zo ya wuce ko ya kashe shi ko bai kashe shi ba fa lahu ajru shahid lahu ajru shahid yana da lada na shahidi al-hafiz ibnu hajar a cikin fathul bari da ya kawo wannan hadisin sai ce sanadin hadisin salihul mutaba'at al-hafizul munzir ya faɗa cikin at wa tarhib sanadin hadisin hasan ne al ya faɗa ya cikin al-mughni daga hamlul asfar fi takhrij ihya'il ulum eh, yace isnadin hadisi yana da rauni A Isma'il Al muhajir Al-Hanafi a cikin تفسير صروح bayan. yace wal firaru min at-ta'un haram annoba ya faru kana garin ka gudu ka aikata haramun yadda ka san zina haramun ne cin naman alade haramun ne to ka aikata haram an gane ko eh, wannan kenan wannan yana nuna cewa da annabi ce idan annoba ya faru a gari kada ku ita ku gudu wannan annahyu littahrim hali ne na haramun kuma yana cikin mai alkaba'ir manya manyan laifi don haka wanda suka ce gudu din makaruhi ne amma magana mafi inganci haramun ne wannan shine maganar eh, shek Ismail Al-Muhajir Al-Hanafi da muka faɗa a cikin tafsirin Saruhul Bayan haka Imam Zarkani da yawa muwatta sharha na Imam Malik yace wal jamhur yawancin malaman duniya sun tafi ala annahu lit-tahrim cewa idan annoba ya faru kada ka gudu wannan haramun ne gudan yana nunin haramun ne kuma kabira kabira ce ibn husayma yace innahu min al-kaba'ir annoba ya faru a gare ka gudu kai katoton laifi allati yuqaqibu Allahu alaiha yana daga cikin zunuban da Allah yake ukuba in ba wai yayi afuwa ba hakan nan uh, ibn huzayma uh, haka ya faɗa cikin sharhul mawahib yawanci malamai suka ce innahu litaharim haka Hakanan ibnu huzaima ya faɗa idan annoba ya faru ka gudu innahu min al allati yu'aqabu alaiha illam yu'fa sannan kuma ƙarshen shan mubaraka fore yace, jama'a wal haqu magana ta gaskiya anna al-khuruj min ardin waqa fiha ta'un fita daga garin da annoba ya faru kana cikin garin to wani haramu firara min ka fita da niyyar ka gudu haram wannan haramun ne shi ya sa ma a shan shamu baraka fori sai da ya wallafa littafi a kan wannan ishu ya sanya mata suna ah, khairul ma'un fi man ilfirar min ta'un khairul ma'un fi man ilfirar min ta'un mafi alkhairin agaji da suke hana ka gujewa annoba sunan littafin ina fata an gane wannan Wani kenan babun ma ja fi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu babin hadisin da yake nuna wanda yake son gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi حدثنا أحمد بن مقدام أبو العشأف العجلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة an qatada da an anas an ubada bin samit an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa allah ahabba allah liqa'ah wa man kariha liqa allah kariha allah liqa'ah annabi ya ce wanda ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi wanda ya ki gamuwa da Allah Allah zai ki gamuwa da shi haddathana Humayd bin Mas'ada qala haddathana Khalid bin al-Harith qala haddathana Sa'id bin Abi Aruba wa haddathana Muhammad bin Bashar قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرار بن أوفى عن صعب بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة تا cewa annabi ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah Aisha ta ce duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi duk wanda yake kin gamuwa da Allah Allah zai ki gamuwa da shi to kowa yana da haske duk wanda ya so gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi duk wanda ya ki gamuwa da Allah Allah zai ki gamuwa da shi kuna ji ku ji tambar Aisha da wanda zai daure mana kai domin dukkan mu nan da mala'ika zai zo zai ce zan kabi ranku mai muka ko ka gani za mu ba shi hakuri jama'a ko ba haka ba sai aisha ta ce قال فقلت ya rasu الله sai da tace sai ce ya manzo Allah kulluna na al-maut dukkan mu nan da kake gani fa muna kin mutuwa kin mutuwa muke yi kenan mu da muke kin mutuwa Allah zai ƙi haɗuwa da mu kenan ba za mu mutu ba ko kuma in mu mutu zai azabtar da mu qala ta annabi yace laysa zalika ba haka su yake ba walakin na mumina sai dai mu'mini idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi ya masa albishi da rahmar Allah da yardansa ahabba liqa Allah sai ya so gamuwa da Allah wa habba Allah liqa sai Allah ya so gamuwa da shi wa innal kafir kuma lalle kafiri idza bushira bi azabi la ya masa albishi da azabar Allah wa sakadi da fashin sa kariya liqa Allah wa kariya Allah liqahu saboda haka wannan abota din jama'a ana hada shi ne wannan connection na son haduwa da Allah ko ki din ana wannan connection ne yayin da mutuwar ya zo domin idan mutum ya zo mutuwa in dan aljanna ne Allah maɗa'ukacin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika khafu, wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha kaga Allah ce wayanda suka ce ubangijinmu Allah sannan suka tsaya aka haka in mutuwarsu ya zo ta tanazzalu alaihimul bala ku za su sassauko sai ce bawan Allah nan gaba kaɗan za zuwa karɓi ranka ya zo kada ka ji tsoro kada ka yi bakin ciki kai ɗan aljanna ne sai su nuna masa gidan sana aljanna da kayan marmari na aljanna ba mamaki ma yana jinyar baya iya cin abinci sai rika jin kamshin girkin aljanna yana haɗe yawo yana ganin matan aljanna sai ya ci a karɓi ran da wurwuri ina so in haɗu da Allah a bani wannan shi ne mana habba liƙa Allah yani inda yi a habba Allah liƙa dan wutan ko in ya zo mutuwa za a buɗe masa gidan duhu yana ganin wuta tana ƙara tana gurnani an gane ko wahiya ta fuhar sai ce ga gidanka sai ce kara karɓi raina kara karɓi raina shi ne kare hallahu liƙa shi yasa za ka yi ran mumini aljanna za ka yi gawar da yana cewa kaddimu ni kaddimu ni ku yi sauri Allah ba mu don kyautansa in za ka yi kafiri ko kabari yana cewa don Allah kar a je da shi ya kai tonsa ina za a je da shi dan me ya ga azaba to Allah raba mu da wannan matsayin don tausayinsa wannan kenan babun ma ja fi man qatala dan sahu yusalla alaihi babin da ya nuna jama'a wanda ya kashe kansa ba a masu sallar gawa imamu turmus ya ce haddathana yusuf bin isa qala haddathana wakiun qala haddathana isra'il wa sharif an sima bin harbin an jabir bin samura an rajulan qatala nafsa wani mutum ya kashe kansa falam yusalli alayhi nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya masu sallar gawa ba A nan ya ce ya kashe kansa amma a ruwayar musulun ya faɗa da me ya kashe kan nasa kaga na ya ce mutum ya kashe kansa amma bai ce da me ba amma ruwayar muslim annabi ya ce bi mashaqi mai ruwaya ce bi sa jabi dan samar ce mutum ya kashe kansa din da mashi ya caka wa kansa mashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sallaci gawarsa ba a wata ruwaya manzo Allah ce amma ana amma ni da kuke gani la usalli alaihi ba zan sallar gawa ba jama'a wannan hadisi ya nuna haramun ne mutum ya kashe kansa a wannan hadisin dalili ne ga wanda ya ce ba zai yi sallah ga wanda ya kashe kansa ba ana sallar ga wata an ba zai yi sallace shi ba ya kashe kansa to bai laifi ba wannan shine mazabin Umar dan Abdul Aziz da Imam Al-Auza'i Al-Hasan da Ibrahim an-Nakhai da Qatada da Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da yawancin malamai sun je sallah alai ana iya yi wa wanda ya kashe kansa sallar gawa jama'a an gane ko sai suka amsa wannan hadisi annabi ya ki sallar don annabi ya tsawatar wa mutane ne don me kada su kwaikwai irin wannan mutum ya zo yana kashe kansa kamar yadda farkon lamari annabi yake kin sallah ga wanda ya mutu ana bin sa bashi sannan kuma suka ce hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki sallatar gawar ai bai hana a sallace ta ba sai ce sallu ala sahibi ku yi wa mutumin ku sallah wannan ya nuna ashe sallar ta me ba bata haramta ba sai dai kenan yana nuna jagorori da fitattu su ba za su sallace su ba alqadi yace mazhabin malamai gaba daya as-salatu ala kulli muslim dukkan wanda yake amsa suna musulmi in ya mutu za a yi masa mai sallar gawa ai masa hajji ne an jefe shi ne za a sallaci gawarsa ai masa rajamu ne za mu sallar gawa ya kashe kansa ne za mu sallar gawa dan shege ne ya mutu za mu sallar gawa daga imam malik da sauransu kuma suka ce shi shugaba babban limami da fitattun limamai da malamai su ba za su sallaci gawar irin wannan mutumin ba ba za su sallaci gawar wanda ya kashe kansa ba ɗaya kenan kuna ji eh, ba za su sallaci wanda aka kashe shi a hajji ba an gane ko da masu matsayi ba za su sallace su ba amma jama'a wanda maganar su ya ci karo kar a sa wanda aka yi wa hajji don annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wacce aka yi wa hajji hadisin da ita atam min juhaina atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina wata mace daga kabilar juhaina ta zo da annabi ta samu juna biyu daga zina fa da anabiyullahi waliya sai annabi ce ina danginta sai alwali ya zo sai annabi da ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha ka kyautata mata ai mata farfesu ai mata kaza a kula in ta haihu a zo da da ta haihu aka zo da ita to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni a daddaura tufafin ta a jikinta a wata ruwa ya ce ta je ta yayi da bayan ta yayi aka zo aka jefe ta da aka jefe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama liman kuma za a sallaci gawarta sai na Umar yana jan kafadar annabi yace ya rasulullah a tusalli alaiha wa qad zanat yan sallah zaka mata alhali zanatai sai annabi ce laqad tabat tawbatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-madina lawasat ta tuban da za a raba wannan tuban a wa yan madina saba'in yan wuta ya isa ya kai su aljanna sai sake ta'aliki shi annabin wa hal wajadta tawbatan akthara aw afdala min an jadad bi nafsi halillahi azza wa shi akwai tuban da yake sama da ta ba da ranta ta sadaukar da ranta ga Allah mai girma da daukaka wannan kenan to wannan kun ga cewa wanda aka yi wa hadi ba za su sallace ta ba kaga wannan ta kawo kanta za su sallace ta ah, imamu zuhuri shi ya ce shugaba ba zai sallace wanda aka jefe ba amma zai iya sallatar wanda aka kashe shi a kisasu abu hanifa ita shugaba ba zai sallaci dan ta'adda ba ko ba zai sallaci wanda aka kashe shi a ƙungiyar yan ta'adda ba ta da yace ba za a sallaci ɗan shege ba in ya mutu jama'a za a sallata shi me yayi al-hasan al-basri yace la yusalla ala an-nufasa'i tamutu min zina idan mace sai cikin shege garin aifuwa sai ta mutu ba za a sallaci gawarta za a ita wancan da annabi ya sallace ta ta kawo kanta ne idan ka ta ta ɗebe cikin shege sai ta je ganin aifuwa sai ta mutu an gane ku to sai suka ce wannan jagorori ba za su sallaci gawarta ba wannan kenan ƙarin bayani akan wannan babun ma ja fi salati alal madiyun babu bayani da yazo game da sallah ga wanda ake bin sa bashi حدثنا mahmud ibn ghailan qala حدثنا abu daud قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه أنظر النبي داود متبين صلى تداورسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي صلوا على صاحبكم كصلاتي أن أنكم نبا زيني با فإن عليه دينا دومي أكوي باشي أكنسا qala abu da huwa alayya sai abu da ce na dau shi zan biya ni ne garanto fa qala rasul sai annabi fa bilwa bil wafa zaka cika qala ce bil wafa eh zan cika fa sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba wai ma lokaci ya biya ba da nasiruddin albani ya kawo ruwayar ahkamun janayiz da zaƙari har bayan haka ma da kwana ɗaya ko biyu annabi ya tabbai abu kata da ce ban biya ba daga baya ko abu kata da ya zo ya biya sai annabi ya ce yanzu ne fatar sai ya sanyi wannan kenan jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki sallatar gawa don ana bin sa bashi don ya kwabe mu daga cin bashi barkatai an gane ko abinda ka san ya fi ka kada ka je ka ci bashi ka sa kanka cikin damuwa ka bari akwai ranar da Allah zai kai ka ka samu akwai abu da dole ne jama'a ka kamar abinci wani dole ne kana iya cin bashi ko da ba ka da tabbacin ga inda za ka samu kuɗi amma ka ci bashi don talabijin ka ci bashi don abu kai ba ka san maga inda za ka samu kuɗi ba ka je ka jefa kanka a rikicin duniya duk abin da kaga dan adam ya mallaka to Allah da ya rubuta masa sai ranin ya zo in ranin bai zo ba yayyayi ya mallaka ba zai iya ba amma in lokacin yayi ko ko bai yayi ya mallaka ba sai Allah ya bashi shi yasa kada ka sa tsoma kanka a cin bashi shi sa annabi yake kauracewa wanda ya mutu da bashi a kan shi a wancan lokaci sannan gwada biyu annabi yana kin sallar don ya tsawatar game da wasa da biyan bashi da tsoratar da mutane su riga biyan bashi wasu kuma suka ce annabi yana kin sallar gawan ne kar sai ya kabbara harama yana kai wani ya zo ya kama hannunsa ce ya rasu da ina bin sa bashi a biya ne tukuna to ya son rikici alqadi ibn al-arabi a cikin al-arida aridatul ahwazi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki sallatar wannan wanda ake bin sa bashi a farkon lamari don ya ja kunna mutane daga kutsawa daga cin bashi don kada su rika lalata wa mutane dukiya kamar yadda yake kin sallah ga masu fajirai masu sabo da ya hana mutane irin wannan fajirci don da zai riga sallata to ya ɗaure mutane gindi su riga cin bashi yanzu wani za ga ba zai ci bashi don abincin gidansa ba amma zai ci bashi don kati ko ba ka saboda haka shirya abin da hadisin yake ishara zuwa gare shi bashi jama'a babban bala'i ne wani zai iya cin bashin ya ɗebo wa zuriyarsa da 'ya'yansa bala'i sai ya mutu ya sa su cikin damuwa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bashi yana iya sa mutum ya ƙarya ƙarya sai ya ƙarya ya rantse ya ce ba ni akwai kuɗi na gome za ka mu kuma ƙarya ne matansa ba lafiya ce lafiyar talauyi ce ba ta da lafiya saboda haka ba shi bala'i shi sama a annabi ce iz harfi duniya yuhibbuka kalla ka guji duniya Allah zai so ka shi sa koyo ka je prison ka ga mutane to rashin haƙuri ne zai kai mutum prison rashin haƙuri ne zai sa je ya sata a kai shi prison rashin haƙuri ne zai sa ya kashe wani rashin haƙuri ne zai sa ya ci wani bashi barkatai wanda ko da shekarunsa ba zai iya biya ba saboda haka idan ka ɗauki rayuwa da sauƙi addini ma ana so a ɗauke sa da sauƙi balle rayuwa balle rayuwa to shi da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake ƙin sallatar wanda ake bin sa bashi حدثنا أبو الفضل مكتوم ابن العباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبي هريرة أن رسول الله كان يؤتى بالرجل النبي أنا زوها مثل متم المتوفى عليه الدين وأن رسول الله باشي أكانسل فيقول سيتي هل ترك لدينه من قضاء يا بر أبو بيع fa in hujjata annahu taraka wafa'an in an bada labari cewa ya bar abun biya sallallahu alaihi sai sallace shi wa illa in bai bar abun biya ba qala lil muslimina sai annabi ya ce musulmai sallu ala sahibikum ku yi wa abokin ku mai sallar gawa falamma fataha Allahu alaihi al-futuh lokacin da Allah ya buɗa wa annabi a yaƙoƙi baitul mali ta cika da kuɗi faƙala sai ya ce ana aula bil mu'mini ne min anfusi ni na fi cancantar mu'mini a kawunansu ni ne luwalin kowa ni ne dangin kowa in dai musulmi ne faman tufiya min musulmi wanda ya mutu daga cikin musulmai fataraka dainan sai bar bashi sai wata ruwa ta ce bai bar abun biya ba kuma ƴaƴansa ba su da ƙarfin biya alayya ba uhu ne zan biya wa man taraka malan wanda ya bar dukiya fa huwa li warasati sai a bar waye magadansa wannan shi babun ma ja fi azabil qabr babin bayanin da yazo game da azaban kabari حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعلت إذا قبر الميت إذا أكا بن ممتي أو قال كوكو أحدكم أكا بن دينكم atahu malakani malaiku biyu za su zo masa aswadani bakake azraqani eh, wasu ce toka-toka wasu ce bulu wasu ka ce su mala'iku ne za su zo masa sigar duhu bakake idanuwansu ne kuma azraqani din yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir dayan ɗayan munkar dayan an fa sai su ce masa ma ta taqulu fi hadha rajul me kake faɗa ne game da wancan mutumin wannan mutumin wannan barci yake ne ne to me kake faɗa ne game da wannan mutumin fa sai ya ce ma kana yaqulu huwa abinda yake faɗi shine in mumini ne ba abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne ko manzon sa ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulana sai suce kar kunna na'lamu annaka taqulu hadha mun san kana faɗin haka ai tun kafin mu zo an gaya mana irin ka shi yasa muka zo maka a kamanni mai kyau thumma yufsahu lahu fi qabrihi sana ayyalwata masa kabarin sa sab'una fi sab'ina sab'una zira'an fi sab'ina thumma yunawwaru lahu haskaka masa nan kai barci fayaqulu sai ce arji'u ila ahli zan koma zuwa ga iyalaina fa ukhbiruhum in ba su labari fayaqula ni sai ce nam ka nawmatil arus kai barci irin barcin ango eh ta zai barci ne cikin annashuwa an gane ko alladhi la yuqidhu illa habbu ahli wani ba mai farka da shi sai mafi soyuwar iyalinsa wasu ka ce ana nufi barcin ango domin shi ango da amaryarsa ko ba gaba in sun kwanta sai ga daren yana saurin gudu kenan sai ga nan da na yi busan gaho an tashi an gane ko wasu ko suka ce ana nufin barci ango ma'ana angon da bai yi barci da daddare ba sai dab ba barci ya ɗauke shi zai farka daga galaje to kawai in barci ya ɗauke sa ba zai san ina yake ba wani waye ne zai irin wannan barcin mumini kuna ji shin kafiri shi ma zai irin wannan barci? ya eh? to aya ya nuna zai barci haka a cikin suratu yasin wa nufiha fi suri fa idza hum min al ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana tun an ya wailana ai kafiri ne ba su da kaburbura sai su ya kai ta mu man ba asana min markadina yani man ba'athana min nawmina don an raddu rukud barci wa samu aykada wa hum don sai wa ta shan wace a barci <laughs> ina fata an gane to magana raji malamai suka ce kafirai ba za su samu wannan barci a gabar ba sai dai gab da za a busa kawon kiyama sai Allah ya jefa musu barci na zolaya barci ya ɗauke su an jamin shari iya ja sai ka hukumu wut sai su je su a waje ya wailana man ba asana mai margana man ba asana wa ya tashe mu barci ya dan dauke mu ya rufa mana asiri shine wa qala al insanu ma laha yau mai zan tuhadisu ha me labarin shine anan hadha ma wa ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun alƙawarin Allah ne na za a fito kuma manzanni su yin gaskiya wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace thumma yunawwaru lahu fihi a haska ka masa kabarin sa an gane ko thumma yuqalu lahu nam fa yaqulu nam nawmatal arus na wuce ne ko babu nawmatal arus a wurin yawa nam ka nawmil arus alladhi la yuqidu ila habbu ahlihi ilayhi hatta yablu yab'athu Allahu min madja'ihi zalika har Allah ya zai tashe shi a ranar kiyama a wurin kwanciyarsa wa in kana munafiq in munafiqi ne qala sai sai samitu nasu yaquluna naji mutane suna fadin abu fa qultu mithla wani ma na fada la adri ban sani ba ban san waye annabi muhammad waye wannan mutumin ba fa yaqulana sai sai kar kunna na alamu annaka taqulu zalika mun san kana fadin haka kai da dan duniya ne fa yuqalu al ardu ta ce wa qasa iltaimi alayhi ki matse a gare shi fa taltaimu alayhi sai ta matse shi fa takhtalifu fiha abna'uhu sai gaɓoɓinsa su yi saɓani a cikinta fala ya zalufi ha mu'azzaban ba zai gushe ba ana azabtar da shi hatta ya ba Allahu min marja'ihi zalika har Allah ya tashe shi daga wannan makwancin nasa suna azabtar da shi gaɓoɓinsa sun manne wal tafati saqu bi saq Allah ka raba mu da wannan masifa haddathana hannad qala haddathana عبد an عبيد jama'a makabartar da muke ta wucewa akwai abu a ciki ba an nafi an ibn umar kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zalata idan mata almayyit idan mamaci ya mutu urida alaihi maqaduhu bil ghadati wal ashi a kabari ana bijiro masa da um, mazauninsa a gobe kiyama safe da yamma da safe in na aljanna ne sai a bude masa yana hanga aljanna haka da yamma in dan wuta ne safe da yamma ana buɗa masa wuta na babbaka shi fa in kana min ahli janna fa min ahli janna wa in kana min ahli nar fa min ahli nar ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة الله كريم باب ما جاء في أجر من أزا مصابا bayan bayanin da ya zo ladan wanda ya ta'aziyya ya je ban haƙuri ga wanda masifa ya same shi sai kasa da azza musaban wannan ba sai mutuwa kadai ba حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك من أذى مصابا wanda ya ta'aziyya ko ban haƙuri ko jaje ga wanda masifa ya same shi mutuwa aka yi masa barayi ne suka kwace masa kuɗi a gidansa ne ya rushe gobara ne ya kama falahu mithlu ajrihi yana da lada kwatankwacin ladansa قال أبو يسا هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلى آخرها باب ما جاء في من مات يوم الجمعة بيان دي زو game da wanda ya mutu ranar juma'a yinin juma'a ko daranta حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي وابو عامر الاجدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيع بن سيف عن عبد عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زال musulmi من مسلمي يموت يوم الجمعة باب وني da zai mutu yinin juma'a aw lailatul juma'a ko daren juma'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr sai Allah ya tsiratar da shi daga me daga fitinar kabari menene fitinar kabari akwai azabar kabari akwai tambayar kabari akwai duhun ƙabari akwai zafin kabari akwai matsin ƙabari akwai macizan kabari akwai kunaman kabari akwai zaman kadaicin kabari akwai wuta safe da yamma na kabari annaru yu'raduna alaiha huduwan wa ashiya wannan bala'i ne yana nan a kabari jama'a yasa aka ce kabari sundukul amal akwatin aiki shine kabari yanzu kana ta durawa ne sai ka je kabari zaka zazzago su to shi da kenan duk wanda ya mutu ranar juma'a sharaɗi kawai baya shirka musulmi ne baya shirka to ya haye hakimu turmuzi ya ce wanda ya mutu ranar juma'a za a yaye masa rufi domin ranar juma'a yinin juma'a ba a hura wuta ana kulle ma kofar wuta sai mutu ranar da ba a hura wuta kuma kulle take ma'aikatan wuta ba su aiki sai sauran yinin idan Allah ya karbi bawa cikin bayinsa ya dace da ranar juma'a kuma baya shirka dalili ne akan ya haye ya huta don baya karɓar rai na wanda baya shirka a wannan ranar kuma yana musulmi face shi Allah ɗin dama yana son ya hutar da shi abu na'im ya ka cikin iliyatul auliya daga jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ujira min azabil qabr za ku kubutar da shi daga azaban kabari wa jaa yawmal qiyamati wa alayhi tabi'u shuhada zai zo ranar kiyama da kambin shahidai an gane ko saboda haka jama'a mutuwa ranar juma'a yana da riba to karkace to kenan wanda ya mutu ba ranar juma'a ba dan wuta ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba daren juma'a ko ranar juma'a ya mutu ba ya rasu ranar litinin daren laraba ka binne shi saboda haka wanda ya mutu ranar juma'a baya shirka ko musulmi ne dan aljanna an gane ko yawwa babun ma ja fi ta'jilil janaza bayanin bayanin da yazo game da gaggauta binne gawa حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجحني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي النبي يا كي علي salatun la tu'akhira abu uku kada ka yi jinkirin su ba gaggawa daga shaidan ba to abu uku na su ana gaggawan su shine sunna jinkirin su shine daga shaidan as-salatu idza anat salla in lokaci yayi kada ka yi jinkiri don kana iya jinkirinta ka mutu ba ka yi ba ka mutu da bashin sallah shi yasa ya zanto afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha sai na biyu wal janazatu idza hadarat da gawa in ta mutu mutum na mutuwa ba wata lokaci a gaggauta a kimtsa a ji abin ne don jinkirinsa in azaba ne yake jiransa mutum ya tare a radu da ka in rahama yake jiransa mutum ya zalunce shi sai na uku wal ayyim mara aure eh, mace mara aure ita ce al ayyim har namiji ma ana ce masa al ayyim ko ya taba ko bai taba ba don Allah ce wa anki hulme ayama kun ga al'ayyim shine mufradi al'ayama jam'i wa anki hul ayama minkum wasalihin min ibadi ko da macen da ba ta da aure idza wajadan laha kuf'an in an ga mijin da ya dace da ita to ita ma kada a yi jinkiri don ana iya jinkiri daga baya ko manema su watsi Don ana iya samu wata ita ɗaya mutum ashirin na neman ta sai ta yi jinkiri kuma a zo a rasa ko ɗaya sai ka zo ka ga ana cewa malam ai mana addu'a da Allah alkanuti to muna neman mijin aure wannan ma fa mai imanin ciki kenan amma wata ta samu ah, manema din ta tsaya rawar ido sai daga baya shi Allah dama in ya kawo kaki sai ya janye sai ga an je an karbi hayakin nan an karbi hayakin can har yanzu a samu miji ba ko tayin turakta na baya za a yi hayaki da shi har ya kare ba za a samu miji amma sai ce in an samu kuf'an kada tana da tarbiya sai wani ɗan wuyu ya zo ba kuf'an ba ne don wa tsayi ba su da tsayi amma dama ita yar wuyu ce sai ɗan wuyu ya zo an samu kuf'an nata alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat shi yasa ba a ce wai ka tsaya kana dogewa ne sai hafizar qur'ani zan aura kai din hafizin waka ne ba karshen nan kai din ya kai turba na farko na tarbiya ka gyara kan ai sai da Allah ya gyara annabi ya tarbiyanta da shi kafin ya annabtar da shi amma kai baka haddace qur'ani baka ce kana son hafiz ai in ta aure ka an zalunce ta dan uwa haddan fa zai dole kenan ba shi ne kenan saboda haka abu uku nan ba a jinkirin su shi sa Aisha radiyallahu anha annabi yace yana son ta shekaran ta shida zuwa bakwai take baban ta ya daura mata aure jama'a <laughs> an gane ko sai na Umar shekarunsa kusan 60 ya zo yana auren yar sayyidina Ali sayyidina Ali ma ya fi sayyidina Umar din ya haife sa da ko ya kusa da shi sai sai na umar ya aure yarsa yana ali umar kulsum karamar yarinya shi da kenan aka ce ta je ashe ana so ya aure ta amma ita karama ce ba za ta gane abun ba shi da ta tabi aka ce ko kayan yayi ne shi da ta je sai na umar ya daga korin kafarta yana cewa ba na son mace mai tabo ta ce ba don kai amirul mumini na ba da na kwada maka mari sai su ki je ki ce kayan ya yi mun saya take ba ce ato ah, kaza kaza amma malamai suka ce shi amiral muni ne fa ba sha'awar aure ne ya sa shi wannan ba don an tafi shi ba sha'awar aure ba sai domin annabi ya ce ko a ranar kiyama kowane dangantaka ya fi wane ne min wane ne min wane ne wani duk dangi da ba na annabi ba su ya firu ya firu nan min abihi wa ummihi duk wannan banda family annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce dukkan dangantaka zai yanke a duniya sai dai dangantaka na gidana sai ce shi yasa nake so in aure a gidan da dangantakar ta ba zai yanke ba an gane ko saboda haka uh, a tafiyace dai shi ma aure ana gaggauta yin so babun akhar babin daban kwafi fi fadl ta'ziya falalan ta'ziya حدثنا محمد ابن حاتم المؤدب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أم الأسود عن منيتة بنت أبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة قال قال رسول من أزى sakla wanda je ya ta'aziyya ga wanda ya rasa wani abu sakla daga ummuka wasu suka ce matar da mijinta ya rasu sakla ko ɗanta ya rasu sakla wanda ya je ta'aziyya ga wanda aka masa rashi ku siya burdan fil janna duk da za a tufatar da shi da alkabbar aljanna jama'a da alkabbar aljanna babu ma ja fi rafi dai da alal janaza babu bayanin da yazo game da daga hannu a sallar gawa me yake nufi sallar gawa misali kabbar bari hudu za a yi shin kowane kabbara sai an daga masa hannu to shirke na abinda babu yake ishara zuwa gare shi an gane ko shirke dan ah, babin daga hannu kenan ya an zo sallar gawa ina fata an gane shi da kenan daga hannu ya zo sallar gawa shin kabarbari hudun nan kenan kowane kabbara sai an daga mata hannu shine abin da babin zai karanta da kai حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كبر على جنازته annabi ya kabbara wa gawa farafa ya daigi fi awwali takbir ya daga hannu a farkon kabbara wa al yumna al sai aza hannun dama akan hagu kenan wani ya nuna in ana sallar gawa ana qabdu ana rike kirji قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف illa min. هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم يونش ما بتا علم سنة غني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة idan mutum ya zo sallar gawa kowane kabbara sai ya daga hannu ba kabbar bari hudu ba ya yi Allahu Akbar ya karanta fatiha da sura sai ya daga hannu ya yi Allahu Akbar mana zai daga hannu a kabbar barin nan duka wa wa qawlu ibn mubarak wa shafi wa ahmad wa ishaq da magana ibn mubarak shafi ahmad da ishaq an gane ko su aka ce mai hujjar su suka ce sun kafa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai sallaci idan annabi yana sallar gawa yana daga hannayensa fi kulli takbira a kowace kabbara wannan daru kudni ne ya rawaito amma a cikin ilal nasa hadisansa da ake kira ilal suna da illa daga Umar ibn Abi Shayba haka ya kawo shi sannan kuma wa qala ba'du ahli ilmi wasu mabuta ilimi suka ce la ya yadayhi illa bi awwal mara baya daga hannayensa sai a farkon kabbara amma a uku da ya rage ba zai daga hannunsa ba wa qawlu thawri shine magana imam sufyan thawri wa ahli kufa da mutanen kufa su ga hujjar su sun kafa hujja suka ce da farko hadisin nan da aka ce a daga hannu annabi yana daga hannu a kabarbari hudu din da ifi ne sannan kuma su kuma sun kawo hadisin ibn abbas manzo Allah yana daga hannunsa na inji ibn abbas a kabbaran farko na sallar gawa sun mala'ikun baya sake maimaitawa dara kunni ya kawo na hadisi a sunan nasa daga fadl ibn sakan wanda yace hisham bin yusuf ya ba su labari ma'amar ya ba su labari ibn dawus ya ba su labari amma su a wancan bangaren sun shiru akan hadisin ukaili ko ya illanta hadisin a cikin littafinsa a cikin littafinsa da sauransu amma jama'a in ba a samu hadisi ingantacce da yake za a daga a duka hudu ba ko ba a samu hadisin da yake a daga a duka hudu ba ba a samu hadisin da yake kada a daga a duka hudu ba ba a samu hadisin da yake annabi ya daga a duka hudu sahihi ba to kenan ba za a daga a duka ba don da annabi ya da an samu hadisi sahihi da ya nuna yayi kamar yadda ya zo kabbarori bakwai na sallar idi raka farko raka ta biyu biyar ai an harrama na farko ya daga na sauran ba daga maimaitawa bidi'a ce haka shi mahmud jamil al-misri ya sarraha a littafin sa irshadu salikina ila akhda'il musaddiq babun ma ja ani nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala babin bayanin da yazo daga annabi da yace nafsul mu'min ran mu'mini mu'allaqatun bi dayni yana rataye da bashin sa hatta yuqda anhu har sai an biya masa hadisin abi huraira qala rasul mazalati nafsul mu'min mu'allaqatun bi daynihi ran mu'min yana rataye ne da bashin sa hatta yuqda anhu har sai an biya ran mu'mini jama'a yana makale da bashin sa sai an biya bashin in ji annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisin imam shaukani a nailul ya yace wannan hadisin yana kwadaitar da magada su gaggauta biyan bashin mamacinsu da ya mutu kuma ana gaya musu ransa yana rataye da bashinsa su biya amma jama'a wannan an kayyade ne da wanda ya ci bashi kuma yana da hali ya biya da gangan haka nan da wanda ya mutu ana binsa bashi kuma ya bar abin biya aka ki biya da gangan an gane ko amma duk wanda ya mutu da bashin da ya ci ta hanyar da ya dace ko da niyyar biya ya mutu ba shi da kuɗi ko bai bar kuɗin biya ba ko magadansa ba su da kuɗi to wannan baya cikin wannan hukuma an gane ko idan iyalansa Allah ya wani suka zo suka biya kafin yayi in Allah bai hore ba an yi an yi an kasa biya har su ma suka mutu to ranar kiyama Allah madaukakin sarki zai biya masa wanda yake bin sa bashin sai Allah ya ɗibi lada ya bashi ba alada mamacin ba amma fa akwai sharadi ba wai an ta gaje ka dore bashi ba wannan kenan don akwai hadisi abi umama annabi ta man dana bi daini fi nafsihi wa fa'uhu wanda ya ci bashi mai ma'ana a zuciyarsa yana da niyyar biya wa mata ya mutu bai samu biya ba bai bar dukiya ba bai bar masu biya masa ba Allah zai yafe masa kuma ranar kiyama Allah ya biya mai shi mai binsa ba shi da abin da ya yi masa na lada za a kiyama babu dinari babu azurfa da lada za a biya tunda Allah ya sauka da annabi aula bil na min anfusihim ba kuma akwai baitul mali sai a biya mishi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ابي هارون عن النبي قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يبدو عنه jama'a da duka dai wannan hadisin yana tsoratar da mu akan bashi dan bashi nan zaka je ka cine don abin duniya ko ba haka ba wanda zaka mallake ta a duniya ka barta a duniya kuma ka mutu ka je ka hadu da aiki ka ya kamata mutum ya kafa kafa tunda lahira ya sa a gaban zai tafi yanzu yadda wani zai ce a'a ni ba zan samu yin kaza ba zan yi bulaguro kowa fa yanzu yana hanyar yin bulaguro ne zuwa lahira yanzu ba kan kwaltar muke tafiya kana numfashi ba kana tafiya ba ba irga su ake yi ba kitabun nikahi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an gama da babin mutuwa sai aure wannan don a nuna maka kana iya mutuwa sai matarka ta yi aure jama'a haji jama'a duniyar fa kenan <laughs> duniyar kenan littafin aure amma daga makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba na yan son zuciya ba in kana son aure dai kamar annabi ne karantar da kai sai ka shigo babin nan dole ayi ku gyara zama babun ma ja a fi fadli tazwiji babin bayanin da zo game da falalar auratarwa wal hasi alai da kwadaitarwa kai jama'a حدثنا سفيان ابن وكيك قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مقبول عن أبي الشمالي عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce abu hudu arba'un mubtada min sunanil mursalina khabar alhaya'u badal ne na arba'un an gane ko arba'un abubuwa guda hudu min sunanil Mursalina yana daga cikin sunan manzanni gaba ɗaya sun ittifaqi alhaya'u kunya babu annabin da mara kunya ne dukkan suna kunya inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta sai na biyu wa ta'aqqur da fatrare yasa ranar juma'a ka ce ka sa turare annabi ya ce ya maka kyautan turare kada ka ki karba wasiwak da aswaki wani nikahu da aure shi yasa duk annabawan Allah ba goro annabi Isa ne aka yi sama da shi bai yi aure ba amma za a dawo da shi ya yi aure an gane da aure saboda haka wayannan sunnoni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Allah ce wala kad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya dan haka ya ku matasa ku yi aure jama'a ku yi aure kada akwati ya firgitar da ku ku share daji ku yi noma ku yi aure to aure in babu shi za a yi feka za a yi feka ne saboda haka ba za a yi feka ba wanda yake ziga ka kada ka yi aure din shi din in ba yi aure ba za a haife sa ne in mamarsa ba ta yi aure ba ƙarshen da sai a haife sa ɗan shege ko ba aka ba sai sa musulunci kuma bai ba da wasu shekarun aure ba tunda har a fikihu wanda bai balaga ba yana iya aure annabi ya aure aisha ba ta balaga ba yaro wanda bai balaga ba har malaman fikihu suka ce shekaran sa bakwai takwas ana iya masa aure sai da igiyan aure yana hannun mahaifinsa sai ya balaga sai a bar shi to sai mutum ya rika ya rika ya rika bai aure wannan ba yi ba ne in ka bi sira annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure babansa abdullahi yayi aure shi annabi ya aure shekaran sa 25 inji wasu malaman sira babansa abdullahi ya aure amina shekaran sa 17 ya aure aminatu Allah ya kaddara ko zai mutu shekaran sa 18 to da babansa irin ku ne na yan bokon nan sai kun duk girgire kafin ku yi aure za a fi baba za a fi annabi ne <laughs> baba annabi abdullahi ya rasu shekaran ta takwas ya bar matarsa da ciki ta haifa mana farin jakada dan amina sallallahu alaihi wa sallama ya ilahi alamina taimake ni in je madina in ji daɗi in yi murna in ga kabarin dan amina baban kalsumi uwar suwai ba in ji mai infiraji saboda haka babu wasu shekaru da aka tsaye wai wani sai ce wai sai ya yi gidan kanshi nawa wanda kaga baya gidan gansa sai ya yi ritaya ma a yi ko yin sallama sai ya fita to ya shiga aiki su ashirin da biyar ya samu aiki samu aiki a najeriya da wahala ya zo ya yi ritaya ya yi aiki shekara talatin da biyar shekaransa sittin kenan in irin ka ne sai ya shekara sittin sai a zo ana baraka lahu lafa baraka alaika Ya ya aure a lokacin ya fara aifuwa kuma yanzu kaga mu mutanen ƙarshen nan ba lasin muke yi ba da sai ka kai sai dattijo ya kai sittin saba'in ba hawan jini ga su mala da mu da kwalitin su ana yanzu shekara arba'in hawan jini kafin ma arba'in ɗin kana sha sha walsa ya shanye ka to ba ka samun tuwo alal wakti sai da duka ka tsotse kafin da yanzu za ga ɗan shekara ashirin da za ka da hawan jini ɗan shekara ashirin da furfura in ka taba shi baiwa ƙarya ne babu wani baiwa tsufa ne kawai wala tsufa ne jama'a ba ni da ce shayyabat ni hudu a khawatiha ba ko ba abin da muka sa a gaba maza buri mata buri wani bala'i ne jama'a aure sunnar annabi ne ba amma sai ga wani yan matansa ashirin ba shi da kudin aure kuma in sallah ya zo kowace jinsu ya mata walfaya wallahi mu rage buri mu ya aure wani sai ta a'a ni sai na gama makaranta ya aure to me alakar aure da makaranta in kai in kai makaranta ma da aure ai za ka yi ilimi da wuri wa tsumanina fi arkanil ilimi natsuwa yana cikin rukunin samun ilimi jama'a mu zamanin ku mun yi aure muna iya wa'azi da muke yanzu ne me kake ciki na buri ina gama sakandare na yi aure to kai kuma ka gama sakandare ka ce bai isa ba ka je ka kammala kwale in ka halmin masu fa aina ta zabu ina za ku je haka kai sakandare bai isa ba kana ta buri rayuwa ba lasin kai ka hau mota can gari ka je excursion ka je kaza direba yana ganganci za babu kyau sai ka mutu baka yi aure ba mutum tausaya kan mu jama'a wallahi amma yanzu idan ka yi aure da ƙarfinka in ka tsaya da ɗanka ma sai a ce ƙaninka masha Allah ya kawo naushi ka tara ta can shi ko sai ya tare ta can ah, shi kenan ba jama'a to amma kaga mun ɗauki rayuwar turawa su turawa ba da ba su aure da wurin suna zina iya iyawansu don har gidansu yana za ka je ka yi zina da ita in ta yarda kai kuma qur'ani ya haramtar kai ko ka zo ka zanto musulmi musulmi ba yahude ba yahude musulmi musulmi an haramtar maka zina ba ka yi ba yahude ba yahude ba za ka yi aure yanzu ba sai ka wahala da kai nake ba ta ka haɗa kasun ba eh, don karar saboda haka jama'a wallahi mu watsar da waya na abubuwa din bala mu yi aure akan kai ka kai shekara ashirin ka yi aure mana kana tashin balagar ka yi aure mana shekara ashirin ka yi aure mana amma ashirin har da biyar har talatin ka kai shekara talatin ka yi aure ka yi aure shekarunka da yawa yaronka ya fara rashin ji ka fara tsufa sai ya ɗebo maka hawan jini amma shi kenan yaron zai fara rashin ji ma kai kana nan kana da ƙarfi kamar sa sai ku shiga ɗaki ku yi gumu da shi ko ba ka bane jama'a sai ku yi gumu da shi kai masa gwaral ya sa akwai bambanci lokacin da ka fara tsufa kuma ya shiga sinin rushdi shekarun natsuwa ba shi kenan sai rayuwa da kyau ba zama rayuwa ba mu muke ɗauka da zafi kuma bai ta al'umma nan ba za su riga daɗewa duniya ba kuna ta gani yara suna mutuwa amin sai ku yi aiki da shi ba wai addu'a kaɗai ba duk taron goraye muka tara a gaban mu حدثنا mahmud بن ghailan qala حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال شنو أبو نيك sai wani ya tashi shi sai ya yi digiri sai je digiri ya zo duk ya tsufa shekaransa arba'in bai samu aiki ba yana ta yawo da kwali ga wani ɗan tsangaya da kare yana yana sauka shekaransa ashirin ya yi aure ga shan da katon shago a kasuwa sai lale ne rori yake yi ka kana san protestant ka yi aure ka nemi ilimi jama'a duk manya malaman nan da kake jin su sun yi ilimi ne suna da aure in ban manta ba shehu Muhammadu mustapha ya tafi jami'ar madina ya yi digiri matansa uku kuma digiri ya digiri ko bai digiri ba hudu ba a kayi ke yan uwa ba wai sai ya yi rubutu ba wannan kenan shi yasa ai ina jin akwai shirin da bbc suka yi aibe fi sati ba cewa rashin aure yana ka taɓuwa wallahi ko eh, ah, a wani tasha ne a nanta suke bayani za ku mutu yana tafiya yana magana shi ɗaya ba matsala ba ne kawai goranci ne ya bugu da daddare har wasu mata ba sa barci da daddare sai sun haɗe ƙwaya. me kace ya yana hadda wai ka duba wai da mu shige muna taba su yana nuna mu hadari to an yi tsalle amma dai a babin auren ba eh to abin da muka tsallaka duka dai abin na ne na sanadi zaka je ka karasa eh za mu kira dai don annabi ya kira ku a wani hadisin eh kharajna ma annabi wa nahnu shababun lanar duru ala shay'in fa qala ya ma'shar shabab Eh. abdullahi da masu yace mun fita tare da annabi muna matasa la nadiru ala shay'in ba mu iya komai fa qala sai yace ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa alaikum bil ba'a ku ba'a yanzu ba'a ya zama ya nan aure fa innahu aghaddu lil basar aure yana rantsa gani wa sanil farjana kiyaye tsire shi fa man lam yasadi minkum mul ba'a wanda ba zai iya aure ba fa alaihi bis ya yayi ta azumi fa inna soma da wija shi azumi gare ta dandaka ne ya dandaka kansa amma ta hanyar azumi alba'a alba'ata ko alba'a babu wannan ko alba'a ko albaha bani min kuma albaha duk yana dauka wannan ma'ana ba'a a wani wuri yana daukan aure mani min minkum ya ma sharasa alaikum bil ba'a ku yi aure kuma inda yace kuma mani sada'a min al ba'a ana nufi wanda yake da ikon ɗaukan ɗauniyar aure ya yi aure kada ka je ka yi aure baka da sana'a kai kuma kada ko ka ce ni ban da sana'a shi yasa ba zan yi aure ba ba noma ne ba fasa dutse ne ba saran itace ne wannan ke wani sai langabe ba shi da sana'a ka nemi sana'a ai wani wajen gaga kana aure kana kaula da iyayenka baka da sana'a amma sun ga za ka irga damin kuɗi za a ka hanya ko sana'a ka yi aure don ribar zuwan ka duniya ne ka yi aure ba ribar zuwan ka duniya ne ka yi aure ba ka yi aure ba ka yi dan rakiya ba kai da yaro karami duk ɗaya ba shi ma kuluwar shi rabu kai ma kuluwar shi rabu ko da ana fassara su ayin bakara kai ya zo fa uhilla lahu lailatan sai a tsallake ka baka ciki arrafa zai lani zakum in ana fasar ayin kai kawai ka ɗauki hanka ba da kai ake ba uhilla lahu lailatan kai gingiri ma a wurin arrafa zai lani sai kun wanda libasu lahu antu libasu lahu alima ba annakum kuntum ba an ku fal ana bashiruna dukkan rufe ka. wabta kuma wa kulu washrabu sai ka ce na'am eh muka mun iya ci da sha shi ne fa anan aka taba ka tsallake kama yi ake ta surutu ba ka ci wa kulo shirbu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai ka sake rufe kunnen ka wala tubashiruhunna ba ka ciki wa antum aqifuna fil masajid ko da haka mutu ya lale wa rayuwarsu jama'a ka yi lale cikin abu ne ka mutu zai bi ka kabar 'ya'ya na kwarai suna maka addu'a saboda haka ka samu sana'a kai aure jama'a aure ba sana'a ganganci ne don annabi ya ce in baka da ba'a baka da sana'a baka da abin da zaka rike matar kai ta azumi yawa kai ta azumi shi yasa ana eh, wani ne wai a wurin tafsiri ya tura takarda wa malam ja'far ya ce wai ko ya samu mace zai aura na biyu amma ba shi da kuɗin sadaki a taimaka masa da sadaki sai malam jabir ya ce ai kawai ma haramun ne yanzu a sadaki ma sai an baka to ya zaka rike matar ko da baka da shi ma bai halatta kai auren ba ko da baka da mace ko ɗaya wai yanzu yana da ɗaya zai ƙara amma yana so a taimaka masa da sadaki sai sa zaga ba kasafai ake taimaka mutum zai aure na biyu ko abokanai kallon shi suke suna ga wannan ɗin ya wuce faradun an zawo sunnatun sunna ne <laughs> ina ba ta an gane saboda haka wannan ganganci ne za ka fa mutum ba shi da takamaiman sana'a ko yana sana'a da baya iya rike kansa zai aure an gane ko ko kuma ka ga ba zai iya rike kansa din ba shi ke nan ya yi aure ɗaya din ma zai je jajibo na biyu da na uku yana neman guda biyu ɗayan ke ce ta biyu ɗayan ke ce ta uku wannan jama'a ba addini ba ne don ana ce fa mallan ya yastadi wanda fa ba zai iya ba ya je ta azumi tawakali wanda ya tayi tawakalin fa shugaban masu a annabi shi yake wannan magana wanda ba zai iya ba to shi kenan ya ta azumi sai Allah ya hore qur'ani ma haka Allah ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikah wanda ba shi da karfin yin aure to ya daina neman auren ya ma daina ya ma daina kuma ya daina zina ya yi ta azumi hatta yi ne imun lafi fadar sai Allah ya hore saboda haka lalle lalle musulunci abu ne mai tsari don wasu suna yanzu mu a wuraren mu ne babu hukumomi kawai sai mu ya ta aure yadda ya so amma akwai kasashen da za ka yi aure sai an auna ka a mizani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai ka kara ko ba kai ka kara ba wannan kire shi yasa manzo Allah ce wanda fa ba zai iya ba yayi ta azumi ba za ka yi kai kari ba ka zauna da ɗaya ka lallaba akwai ran da Allah zai kawo kana da biyu ba za ka yi ƙara uku ba ka yi haƙuri kana da uku ba za ka yi ka ƙara hudu ba sai ka yi haƙuri amma rayuwa ba a masa shishigi irin wannan jama'a kawai mutum sai ya zo yana alfahari matansa kaza sai a ce to ya rike su ni in ka an gane ko jani in ji haka ko da aka jama'a musulunci addini ne fa mai tsari addini ne mai tsari shi mutunci wannan ke wannan sai ku ƙara kashi ma zuwa ƙarshe babun ma ja fi nahi ani tabattul babin bayanin da zana mana hani game da tabattul irin rayuwar rayuwar goranta rayuwar goranta shine a tabattul yanzu alan goro ai kai magidanci ne yanzu in ba alan goro nan ba fa duk wannan layin yan tabattul babu babu babu babu babu babu babu wannan babu babu babu babu babu yanzu in ka tara masallacin nan ba masu aure ba su kai goma ba ba su kai ba ko sun kai ba su kai ga ɗaya a nan ga biyu a nan ga uku a nan ga hudu a nan ga biyar da shida a can ko ba ga ba wannan ga bakwai a nan sai ba da shan bakwai shakwai lara goma sha ɗaya ko abin mamaki kuma nan da na irga ma duk ɗaɗɗaya ne <laughs> gaskiya ne yanayi ne eh? Eh? Eh, na da ne ko da shi ga alan goro can shi na shi ya kai hudu ah! to masha Allah dai Allah sa albarka ɗaya in Allah ya hore za zuwa ƙara wani kenan manzo Allah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ha an tabattul annabi ya hana rayuwar goranta rayuwar rashin zama aure at-tabattul shine al-inqida an nisa ya yanke daga mata eh, eh shi shi babu ruwan shi da aure ya ce imra'atun batul matar da babu ruwanta da maza shi ke cewa maryam al-batula ta ita ba ta da sha'awar namiji fadima ko an ce mata batula yar annabi ai da ta aure aliyu sai dai ana nufin ta yanke ta yi zarra ta wuce sauran matan zamaninta da addini da ibada wani kenan zaidu bin akhzam fi hadisi wa أخزم في wa وقرأ arsala rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurri Allah ce mun aiko annabawa kafin ka mun sanya musu mata da zuri amma kai fa duk lokacin da aka ce baka da aure baka da abu baka da mata baka da yaya abin ya maka yawa kai ba za ka gaishe ka ce ya matarka ba ba za ce ya ƴaƴanka ba sai dai a gaishe ka kawai kai gayanka gayar ka a gaishe ka ya mamangu <laughs> da ai wani ma bai tsari ba kai da gemun ka da kaso da kana tuya mamangu saboda haka jama'a mu zage mu nemi sana'a ko mu yi aure a nemi sana'a yi aure a yi bibbiyu jama'a eh, ban da galaja a musulunci a nemi sana'a kuma a yi aure yawwa ka yi auren da sana'a wani ya ce ya manzo Allah na sake jakina na yi tawakkali annabi ce a daure shi ka yi tawakkali yawwa حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واجد قالوا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزبري عن سعيد بن مسيح عن سعيد بن أبي وقاص قال رد رسول الله على عثمان النبي أيوة عثمان رد بن مزعون دم مزعون التبتل عثمان دم مزعون يتشي زي رأي ورفنا بذي أوليبا ثاني النبي مثلا كوسر ردي ماذا جيك يا أولي شاء جماعة يعني حنو متن بايا حنوازي سنة شتاء النبي صلى الله عليه وسلم ya rika aka ce bai rika ba sai ya aure sa za a nikahu sunnati don ba dil insanu ala nafsihi basira ya fi kowa sanin kansa kai ba kana da nafe ba kana da sana'a ya daga hannun da kana ba na kusa da kai ba yana harkan hatsi ba hatsi ba ya bai halatta iyaye su hana yaro aure ba wannan ba wannan ba hurumin su ba haramun ne bai halatta ba amma in sun hana shi suna da dalili yana son aure kuma yana son jikinsa ba zai noma ba zai sana'a ba sai a ce ba hana shi ba amma ya yi sana'a ko ba ka ba amma haka kawai a ce ba zai aure ba sai ya yi digiri sai ya yi kaza wallahi wani ba hurumin su bane kuma yana da damar yi zai yi don la da ta lima khaluqin fi ma'siyatil hali sai ya aure ya tafi makaranta to annabi ta annikahu sunnati to shi kina ko wani zai zo yi magana ne annabi ya raddi wa da ba sa zama aure Allah yake wa anki hul ayama yake fanki ma tsaba da kuma nisa wani kawai sai zai ce ba za ka yi ba shi asuwa shi ya halicce ka ne ala alam man khalaqa wa huwa latiful khabir wanda ya halitta bai sa abin da ya dace da halittar ba goraye ko goraye suna jin daɗi amma ka yi sana'a ya yi aure ya yasa musulunci babu sahabin da wani zai ce ya zo aure babansa ya hana shi ba yi wannan ba saboda haka namiji yana buƙatar aure sai ya aure an gane ko yawwa sai dai yana da sauran hannunsa a ruwa bai natsu ba bai kimtsu ba to wannan sai a tattala shi a ce ya gyaru tukuna ina fata an gane yasa ya Allah ya hore maka wani sunnan fa kun fa ba zai yi ku yi ba yanzu ya'yanku ne za ku zo ku yi musu muna gaya muku ne ba wai don mutum je gardama da iyayensa ba ƴaƴan za ku zo ku yi musu ka zo gashi na kai ustazu kai mai kuɗi ɗanka yana son aure shekaran sa sha biyar sai kai masa aure ka basa gida ka bashi jari ka bashi mota ba shi kenan to me aka manta jama'a a kaza kaza kaza shikenan ya shiga yana yana JSS2 ya ga wata yana so ita ma tana JSS2 sai a musu aure su ci gaba da zuwa ba shikenan ba jama'a da wandonsa ne su sakai ne ita kuma da niqabinta ba shikenan ba to me yafi wannan makin rayuwa da sauki kan mu doka da zafi babun idza ja'akum man tarduna dinahu zawwijuhu amma jama'a dandaka ba yi magana ba me hukuncin dandake dabbobi wasu ka ce bai halatta ba eh wato walau azna lahu ba ba mu karsa hadisin da su ba sadan abi wa kasu yace manzo Allah ya yi radi wa Usman ibn Mas'un akan zaman goranta yace da manzo Allah ya yarda mishi yi zaman goranta din lakta saina wala da dumun dandake kanmu yace da duk dandaka zamu yi amma an yi raddi malamai sun ce me halaccin dandake dabba wasu ka ce haramu ne don canza halittar Allah ne don Allah ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattu kunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wai wani gida ne baitul uzza baitul uzza na'am wani kin a ah, wasu malamai ko suka ce babu laifi ana iya dandake dabba an gane ko in dabba ana iya dandake shi dan hadisin da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi layya da wata dabba yadda ruwa da yazo ana rasulullah dhaha bi kabshaini yayi layya da raguna biyu mawjuai ne ko guda biyu an gane ko saboda haka ana iya dandake su sai dai kar a dandake dabbobi gaba ɗaya a rasa masu haihuwa a duniya ina fata an gane amma ana iya dandake dabba ɗaya biyu ko na makamanci kamar kaza ne a yi don ta yi kwai sai ka dafa ka cinye ka canza halittar Allah <laughs> ai ka canza halittar Allah ba in ka bari an gangashe shi ma duka babu ma ja'iza ja'a kuma ta zauna jinan fa zawuju idan mutum ya zo an yarda da addininsa a bashi aure saboda haka ha saboda kar ya zo neman aure shi dan wiwi ne a hana shi jana ihu ba yarda da ɗabi'unka ba don wa hulka shi mai maɗugo ne mai luwaɗi ne ya za ba shi ba shi da sana'a ba shi da kishin ne ma ya za ba shi aure ɗanci ma zaune ya zo ga shi shi mushriki ne matsafi ne ya za a bashi aure ko yan iska ne za ku bashi aure wanda sai da Allah ya masa ruwan kaula sun wa ma fara Sulaiman walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa yi kuma yake wala alimu lamman yasrahu sarawo malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bi anfusihim saboda haka akwai katin rida na tantance masu neman aure Eh, a hannun abu huraira in ji annabi an abi huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaykum in yazo zo aure aure yarku man tardona dinaku wanda kuka yarda da addininsa wa khuluquhu da ba fa zawju sai ku aura masa amma fa abu addini da dabi'u addini shi musulmi ne ahlus sunna baya wasa da sallah baya wasa da ibada haka ɗabi'u halinsa mai kyau ne don wanda yake da addini ba shi da hali an gane ko yana da addini ba shi da hali rana ɗaya sai kori duk iyalan gidan ya kulle gidan to ina hali a nan jama'a to sai an samu addini wal khuluq don ka gane abin sosai ɗaya cikin sahabbai mata mijinta ya rasu sai manema suka zo neman aurenta akwai abu jaham akwai mu'awiya sai ana bai ce toyo shi mu'awiya su'aluk shi abu jaham kuwa la ya a sahu ala atikishi ko an atikishi baya ajiye sandarsa daga kafadarsa wasu ka ce kawai mai dukan mata ne ko da yaushe ya shiga gida aka yi shajjaki au fallaki au jama'a kullallaki an gane kana ganin an bashi aure ran da ya saki yarinya ya watsar da kayanta a layi yana bol da ita to kai koriyo ne zaka bashi naka <laughs> ina fata an gane to sai an lura da wannan an gane ku sai ya zanto akwai addini akwai ɗabi'u yana da addini yana da ɗabi'u kaga yana haifan yara baya sa su makaranta kuma akwai ya bar su sai gara ramba yaran mutane na makaranta shi nashi babu ba su makaranta wannan fa mas'uliya ce mas'uliya ce babba wallahi ba auren ba za ka tattare yaran ko ba za ka tattare su ba ko za ka bar su yan iska su tashi su da mutane sun girma don shi ne masifar da yake damu a rayuwa wani zaga yaransa ashirin ya je yana neman aure kuma ashirin ɗin duk ba sa makaranta ko ya je yana neman aure yau ana bar wa wayan kuma da jama'a akwai masifa babba akwai masifa babba kenan sai an yarda da addini da ɗabi'u yana da ibada yana da sallah amma bai damu da tarbiyyar yaransa bai damu da yanayin ya yaransa za su yi addini ba bai damu da aza yaransa akan turba mai kyau na rayuwa ba ba za ka ba shi ba matarsa ma bai karantar da ita ba ya hana ta kuma zuwa ta nemi ilimin addini ta sai ka bashi ka sa ta kurkuku wannan bala'i ha to gashi na wai za a masa wani dangi shi a ah, masha Allah eh. wai mutum ne za mu auren dangi sada kuma yarinya dai ba wacce take da fahimta ba ce ko ba haka ba eh. <laughs> koriya wani yare ne koriya ce wani yare ne koriya shi aure jama'a ana buƙatar so a ciki waje ala bai na kuma wadda ta wara saboda haka ba wai kawai irin yadda yan siyasa gwamna ya gama mulkin sa bari ya kawo muku dan takara ce na kawo muku a namiji ba a kawo masa mace yawwa ba a kawo masa mace ita ma ba a kawo mata miji gori zai shiga ba ke ma ba kawo muke aka yi ba ba don kawo muke aka yi ba mai na ruwa na da kuma ba don ba bana ne yake aure ka ba za a aure ka ne ai ga fatima na annabi ai ba kawo mata ali ya ce na kawo miki miji ba Aliyu ya yi hira da abokanansa ya gani yana so da ya ganta yana so kana zuka ci da ka aure ta kana nan kana goranci sai zai ga annabi da ya fada wa annabi amma da ya zo da fulako ya magana ya ta wallahi abokan yana ne suke cewa don me ba zan aure fatima annabi bai ce masa uffan ba bai ce uffan ba sai da je samu fatima yace inna aliya ya Aliya na ambatan ambatanki yana magana yana cewa yana son ki sai da ya ga alamatul qubul shine zai ga ali ya ba sa sharadi za ka yi walima sai ce a'a sai ce ba za ka aure yata ba aure a gidana ba walima ba zai ba sai na da ya je ga abokanansa za ka ba shi auren raƙuma da adduna sai ya ɗauki makeri ya ce mu raka ni daji ka riga wannan itacen zai kotan fartanya ko na gatar eh to sai ya fara Ba haka ya sassaro ya zo ya sayar aka tara na walima jama'a fi aka ba da aure saboda haka ba naɗi ake yi yawwa ba naɗi ake yi ya zaɓa ita ma ta zaɓa ya an ga mutumin kirki sai a kira ta na yi miki miji amma in ya miki in ta ce bai ba sai ka rika gaya mata da hikimomi a musulunci a shar'anci abin da ya sa ka zaɓa mata wani babban abu ka aurar da yarka wa wanda zai mata jagora ka samu aljanna jama'a ba wai ta cito ta yi kashi ba ta sha ruwa ta yi fitsari ba ta ɗaura leshi ya zama ma ba ta mutu kuma ta shiga wuta mijin yar kafa shine direban ta in ɗan iska ne direban ta ne ƙunar bakin wake za a ja a cikin jihar nan sai fa sai na alifa ya aurar wa aliyu ma yar ta haka din duk da haka annabi ya tashi kiyamu laili sai ya ja buga musu kofa su tashi su masu yi don yana son alladina amanu ne wata wattaba'ahum dhurriyyatuhum bi iman yana son kowan su shiga aljanna ne annabi yana son shiga aljanna matan su shiga aljanna Ya'yansu su shiga aljanna surukannin su shiga aljanna haka yake son har jikokin sa bai bari ba shi ba mugu ba saboda haka shi da abin da yake manzo Allah ce idan ya zo muku wanda ko yarda da addinin sa da ɗabi'unsa ko aurar masa illa taf'alu in kun ce a'a kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir arid za ku samu fitina a doron ƙasa da fasadi arid kalmar arid shine kabir wazna wa ma'ana to malamai suka ce ta ina za a samu barnar malamai suka ce za a samu barnar shine mutum ne ya zo neman aure sa ce ba mai kuɗi ba ne talaka ne shi to masu kuɗin kuma matsalar mata ɗaɗɗe suke aura jama'a to mata tana shiga ta ga dala a gidan sai ta haɗa kai da boka ta mallake shi ba zai ƙaro aure ba sai mata kishiyoyi karwai a layi ba shi abu da yake faruwa ba to shi kenan kenan an ƙi cin a'a an ƙi cin rago sai aka ci alade ya ƙara aure ba halal ba ne ai ba biri ba ne to sai zanto mata duk sun zona suna jira mai kuɗi ko ba haka ba maza ko da yawa suna ta yawo ya an sai a ce da me ya zo sai mata su yi yawa maza su yi yawa kuɗi ya yi ƙaranci sai a fara zina da arha sai a shiga zina a samu 'yan maɗigo in an tsananta auren an hana su ba a tattari tarbiyyarsu ba sai su yi ta zina su yi ta zina kamar wata da ta taba rubuta takarda wa malam jafar ya karanta wata yanzu aka ga ta kai shekara arba'in ba ta yi aure ba in baban bai sanya mata doka mai tsanani ba da ya hana ta auren sai ta yi ta zina in ya hana ta auren ko ya sanya mata doka mai tsanani sai ta yi madugo Fina rayuwa. ana ta cewa yan maɗigo suna ta yawa mata suna maɗigo wannan fa ba wai a zo ana ta jan eh, mutane annabi ludu su abiyin wa zaga biyin zar'an fa amdanna alaihim matsara fa ja'alna alai wala duk ba wannan bane laifin iyaye ne laifin iyaye ne a zo a tsaya a karantar da su akwai wata principal na wani makarantar secondary ta ce ita da za ta zanto wani abu a ƙasar nan ko a ce mata ita ce abu na minista na education ko menene to sai ta wajibta duk secondary school na mace ba za ta zo ba sai da aure sai tana da aure ka gani to galibi ire-iren wannan shi yasa yanzu ko da ka ga wani yana luwaɗi yawanci za ga ya ɗauki luwaɗin a body school ne na maza irin body school wanda maza zalla za ga tun a secondary yake yi in ka ga mace na maɗuwa ita ma yawanci zaga tun a secondary body school haka su kuma ana son kullum mutum ya riƙa ƙiyasin ƴaƴansa da kansa duk lokacin da ɗanka zai zo ya ce maka yana son aure to ka yi ƙiyasi kai da kanka ɗin ya kake ji in ba ka da aure wannan kenan to shi da kenan a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ba ku yi ba fitina da barna zai yawaitu wasu ka ce za a zina zai yawaitu fasadi zai yawaitu cututtuka zai yawaitu karancin kame kai zai yawaitu sannan kuma zurriyar da ake samu kuma zai ragu amma jama'a a nan mazhabin maliku yana ganin kafa'a kuf'i baya cikin addini daidaito baya cikin addini ko da kai da matar ajinku ba ɗaya ba za ku yi ku yi aure ka girme ta da shekara arba'in za ka aure ta ta girme ta da arba'in za ka aure ta ita fata an gane kai talaka ne ita yar ne kuɗi ce ko ita ce ma da kuɗin za ka aure ta haka aka sun haka eh? ya'yanta manya sun girme ka sai ka aure ka wannan kenan Allah bai haramtar ba to wasu haka suke wasu kuma suka ce jama'u suka ce akwai kuf'i ana duba kuf'i a abubuwa hudu daidaito a abubuwa hudu ciki daidaiton addini shi ita musulma ce shi kafiri zai yi a yi aure ba zai yi ba don babu kufi ana sannan kuma ita mai hankali ce shi mahaukaci ne zai yi a yi aure ko ba lafiyar ta shi ba lafiya zai yi a yi aure ba lugha ba istilahan amma don don yana da hawan jini zai iya aure ai don laisa muta'addi ba abu ne mai kama mutum ba kusan wasu ka ce akwai kufi amma ba ta ko'ina ba wasu kuma suna cewa wai in za ka auri mace kana da mace yar talakawa ka je ka auri yar mai kuɗi wai kowa sai dai ka yi mata cefane irin da gidansu wannan yar talaka din ka sa mata miyar toka an kashe mata naira ɗari a cefa ya yi. wannan yar mai kuɗi a samu mata kaji da menene to wannan magana ba gaskiya ba ne jama'a abinda yake daidai ka duk shi za su ci in babanta ya daina cefanen sai ya cefano muku duka ko ya eh, baka jari yawwa akwai baka jari wannan ke sai ci gaba haddathana muhammad ibn amri as-sawwaq al-balkhi قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابن عبيد عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد yana kawo barna ko don yawan gogware na in Allah ya so sai masara ya tsada jama'a hmm? haka Allah yake ba to yanzu in wanne ya aure wanne ya aure kowa yana da wanda yake cewa ba sai Allah ya sa albarka ba amma ka ga yadda idan aka dafa tuwo da miyan kuka wanda aka samo da kyar yadda ɗaninka ya ajiye tumbinsa ɗan shekara biyu uku yana sharɓa ga nan da gemu ga kai ma ka zauna kana sharwa da a ƙarshen bawon Allah nan wannan kenan قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا ثلاث سو أكو النبي يا ميمت إن متي يزو يا أكو يدد الدين كو أورا مس يا من الله كودا كذا النبي إن ده كو يدد الدين صدق النبي مس كو أورا مس wannan kenan sai hadisin gaba babun ma jaa annal mar'ata tunkahu ala salati khisalin kasa akwai masu korin hadisi sai su ce annabi ya ce kai aure mace don ɗaya daga abubuwa kaza a ba haka annabi ya faɗa ba babin mace dama ana aurenta don ɗayan uku akwai mai ruwaya ɗayan hudu حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن النبي قال من زالت إن المرأة تنكه على دينها متى أنا أورنت أبي الدين أنت ومالي هذا دوكيرتا وجمالي هذا كاونتا فعليك بذات الدين تربت يداك وكاغا أنا وأنا من شرح حديث أتكن طريق الصالحين to wani labari yake bayarwa akwai masu auren mace don addini akwai masu yi don dukiya akwai masu yi don kyau wani ba har ustazan akwai masu yi don dukiya akwai masu yi don kyau sai ka kasa masa mace mai tarbiya ba zai aura ba sai ya samu wata yar fara-fara ko ba gaba mai kyau mai kyau ta zo ta riga sulle shi kuma ya zo hadda yana zubewa yana cewa akrama kallahu kaza kaza shi ne damuwa wannan kenan to annabi yana bada labari ne wasu sun ai kyakkyawa ce wasu ce ai kaza ce wasu ce ai gidansu akwai dala to ɗaiɗai ku ne masu aure don addini sai annabi ce to kai aure don addini ya sa don kasan su abba annabi suna aure don addini duk tsakanin suke aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri yar sai na abubakar aisha ya auri yar umar hafsa babu addini gidan annabi da abubakar da umar sannan kuma aliyu ya auro a gida annabi ya aure fatima sannan kuma usman double ya aura ya aure eh, ruqayya da tarasu ya aure ummu kulthum yanzu khulafa'u rashiduna guda hudu na ai ruwan addini na aure a gida ba khulafa'u rashiduna guda hudu ba sai annabi biyu annabi ya auro nasu na farko da na biyu first and second abubakar annabi ya fara auren aisha sai da ya aure aisha ya aure na second ya aure eh, yar umar sannan kuma sai da ya ɗauki ya bai wa Uthman kafin ya ɗauki ɗaya bai wa Ali kawo hudu din biyu ya ba su biyu sun ba shi to wannan alaika bi zati din ba yi a family annabi ba ba yi wa salihin min ibadikum wa imaikum ba to haka ake shi yasa sai annabi ya auro daga wurin su su auro daga wurin shi sai kaga kuma in wannan sahabi ya rasu sai a sake samun sahabi ya auri matar shi da Ja'far yayin sai na Ali ya rasu ka sahabi ne ya rasu sai sai na ali ya aure eh, sai sai na Abakar ya aure matar shi da sai na Abakar ya rasu ali ya aure matar kaga kenan fa sahaba annabi sun aiwatar da wannan sunnar a aikace suka yi ta aure ma'abuciyar addini to sai na Abakar dalibin annabi kuma surukin annabi ina fata an gane annabi kuma malaminsa ne kuma surukinsa ne annabi malaminsa ne shi kuma dan annabi ne haka umar to jama'a haka fa rayuwa da ke tafi to irin wannan aure tsamanin ku ina za a samu matsala annabi ya aure yar sahabi ko ita ma sahabiya gangaram ya aure gangaram a gidan gangaram mamarta gangaram baban ma gangaram suna zurriyatan ba'adu hamin ba suna wa ba su da tsaibi na wa tsaibo na da ba. ka karanta tarihin magabata akwai wanda malami ne wallafa littafi sai wani ya zo yana son ya auri yarsa sai aka haɗa ta da yarke ki faɗi sadakin ki sai ta ce sadaki na ka yi sharhan littafin babana ka kawo in na yi ta'aliki ya kyau shine sadakin tsaya <laughs> muke a yau saboda haka in ce salafiyar fa aiki ne jama'a yawwa salafiyar aiki ne to shi ne annabi ya ce ka aure ma abuciyar addini walla duk wanda ya aure mace ba mai addini ba zai nadama ba ba kai aure ba yana gaya muku ba to duk ku zauna ku gani duk ɗalibi a cikin ku ya je aure mara addini za ku gani za ku zo ku zauna kuna hira za ku tattauna kayan shi yasa ka aure mai addini tun wuri an gaya maka haka annabi ce fa alaika fa ma ya sa maka fa alaika za ta ke yanzu kamar in za ka yi aure dama ana buƙatar shawara babban shawara ka yi da annabi kai ka zo gidan annabi ko yau za ka je zo gidan annabi ka ɗauki turmuzi ka buɗe ka ce ya rasu lallai na zo yana son shawara a lamba na dubu da tamanin da biyar ko a lamba na dubu eh, na dubu da tamanin da shida ya rasu da lazan yin aure da ta to alaika bi zati din to ba ya baka shawara ba in baka aure zati din ba abu sauran ya rage maka ka san wani tawili zai ya ce shi tun da ni ustazu ne na iya baki ne malami to bari in aure ta in kwaskwara ta shi ma ya zama wani dan inna an sha'a na hunna in sha'a an na hunna ustaza <laughs> ina zai yi ba a ce sai mai ilimi ba jama'a akwai wacce za ka da ilimi amma akwai shaidanci ko da ba ta da ilimi akwai son addini a jikinta to masha Allah alaika bi zati din ba ta alaika bi zati ilimi ba sai da galibi addini sai da neman sani to za mu nema maka da shi kake so da shi kake so za mu nema maka eh. babu ma ja fi nazar ila al-makhduba babu bayani da yazo mutum ya kalli wacce zai aura sai ka kun san ba a daura wa mutum aure yadda ka ganta in ta maka to ita ma ta ganka in ka mata eh ta ganka ka ganta kar ka zo da safa in ka banka da fasau ka bari a waje in ta yarda da kai haka masha Allah eh. to zama za ku je ku yi ba da niyyar mutuwa ya raba to akwai algoshi a ciki ne eh mallawan to masha Allah حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان والأحول أم بكر بكر بن عبد الله المزني المغيرة بن شعبة أنه Imra'a. امرأة مغيرة يا جيني ممتشي faƙalar na bisa na bici wasallam unzur ya je ka kalle ta ba yawa kar ka je ta sani gabi kai kuma kana kau da kai an ka ke ya? ina ka kalle ta annabi ce kai je ka kalle ta fa innahu ahara shi yafi an yi dama kuma a samu muwafaka tsakaninku a samu muwafaka da haɗin kai tsakanin wannan shine ka'ida saboda aka ba wai za ka je dare cikin duhun dare ba yawwa ka je ta ganka ka ganta wa Filbabi an Muhammad bin عن wa Jabir wa وجابر وأبي wa وأبي هريرة duk su ma sun zo da kallo kallo sun zo hadisi da kallo kallo ka kalle ta na Muhammad ibn Maslama shi ma kawo hadisi ya ce naji manzo Allah ya ce idza alqa Allahu azza wa jalla fi qalbi imra'in khair bata imra in Allah ya jefa son wata mace a zuciyar mutum ba laifi ya je kalle ta ya ji ana ta maganarta kai wance ai kaza ce kaza ce ba wai kawai ya nemi lambar wani ta yi kira ta ya ce yana son ki turo akawun nan ba ga sadaki a ɗauro a kawo a a ya je ya ganta haka ruwayar jabir kuma ya ce na ji annabi na cewa idan ɗayan ku yana neman mace ya samu iko to ya je ya ganta Domin ya yace ya samu iko in yana da ido kenan ai in makahu ba zai je ganta ba sai dai je jamhuriyar ta in ya yi mishi balillahi lamu. sannan ko na abi humaid annabi ce idan mutum yana neman mace da aure babu laifi ya ganta kuma ya halatta ya kalle ta ko bata sani ba wannan ke. sannan kuma hadisi abi hurairah ce muna zaune tare da annabi sai wani mutum ya zo ya ce yana aure mace wata mace cikin mutan madina sai annabi ya ce ka ganta sai ce a sai annabi ya ce ka je ka ganta domin mutanen madina matansu suna da wani abu a idon su hakiya hakiya ka je ka duba ko ba ta da shi ko kuma tana da shi kaga za zai yi to masha Allah hana da garke ne wane ne wane ne masha Allah amma ka san me ka aura sai sa imamu nawa ya ce mabuta ilimi sun tafi akan musabanci mutum ya kalli matar da yake so ya aura an gane ko eh, da sauran maganganu da suka yi masu tsawo kuma wasu suka ce ko ina zai kalla jikinta wannan ba haka ba wasu wasu ce kwata-kwata ba zai kalle ta ba wannan ba haka ba akwai wurare da musulunci ya ce zai iya duba tattare da ita akwai zantuttukar malamai da yawa a ƙarƙashin wannan ɗin wasu ce tafin hannu wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce kaza ina fata an gane wannan باب ما جاء في إعلان النكاح حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بلج عن محمد بن حاد الجمعي قال قال فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشه وجابر وربيع بنت معوذ الى اخرها حدثنا عمر بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه عليه بالدفوف أما وانا شيء ضعيف حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد ibn zakwa arubay bint muawiz qalat jaa rasulullah annabi ya zo fa dakhala alayya ghadata bunyabi ya shiga gare ni safiyar da aka na tare gidan miji fa jalasa ala firashi kan majlisika minni wa juwairiyatun ga wasu yan mata lana yadribna bi dufufihinna wa yandubna suna yaban man min aba'i yawma badrin ila an qala ihdahunna wa fina nabiyyu ya'lamu ma fi ghadin fa qala rasul uskuti an hadhihi wa quli allati kunti taqulina qablaha to mu kuma ba'da ha gobe insha Allah ta'ala ba'da ha ranar talata sai mu fassara wa'annan hadisan sai mu yi karin bayanin su insha gobe muna da nihayatul alam abun tashar fulani ko abuna faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko ko tuntuɓe a sha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu